Ainsi, dans le bassin du lac Tchad comme dans le Sahel, les vaillantes forces de défense et de sécurité des pays de ces deux régions Batun tsaro a yankin Sahel da yankin tafkin Chadi na kan gaban batutuwan da suka mamaye jawabin shugaba Isuhu. wanne ya tabbatar da cewa rundunonin haɗin gwiwar ƙasashen da abin ya shafa na samun nasarori sosai a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda abin da ya karya lagon boko haram sai dai har yanzu da sauran rina a kaba in ji shi dalili kenan da ya buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amincewa buƙatun ƙasashen jason sahel a kan maganar samun cikakken goyon bayan ƙasashen duniya a wannan gagarumin yaƙi que le Conseil de sécurité accède à notre requête domin tabbatarwa dakarun Nijar gamsuwa da yadda suka jajirce a yakin da ƙasar ta kaddamar da ƙungiyoyin ta'addanci. Shugaba Muhammadu Isu ya umarci shugabannin rundunar mayakan ƙasar su ware kasan musamman ga 'ya'yan jami'an tsaron da suka kwanta dama ko suka samu na ƙasa a fagen daga a yayin ayyukan ɗaukar sabbin sojoji. Sannan ya ce ya umarci gwamnatinsa ta ruɓanya kuɗaɗen fanshin sojojin da suka rasu a fagen yaƙi ta yadda magadansu za su amfana. merita tout le soutien de l'État. A ci gaba da jawabinsa na zagayewar ranar samun 'yancin kai daga turawa mulkin mallaka, shugaban ƙasar Nijar ya bayyana zaɓuɓɓukan 2021 a matsayin zaɓuɓɓuka masu mahimmanci. Saboda haka ya ce ya umarci gwamnati ta tanadarwa hukumar zaɓen ƙasar dukkan abubuwan da take bukata domin shirya tsarkakakken zaɓe wanda ke baiwa kowa damar shiga a dama da shi. saboda haka ya yi kiran jam'iyyun siyasa kada su mayar da kansu saniyar ware a ayyukan da aka kaddamar domin hada kundin rajistar zaɓe irin na zamani fishe biometric sannan muhammadu Isu ya yi turda rikicin kabilancin da ake fama da shi akan iyakar nijar da mali yayin da ya nuna farin ciki akan yanayin da damanar bana ke ciki a halin yanzu shugaban ƙasar Nijar ya bayyana takaicinsa a game da sakamakon jarabawar BAC da Breven da aka gudanar a watannin Yuni da Yulin da suka gabata. Ils sont surtout le résultat des perturbations multiples qui jalonnent euh, l'année scolaire. Je veux parler des coups de sifflet intempestifs, des grèves euh, multiples. Yana mai cewa kwaduwar ɗalibai a wannan jarabawa wani abu ne da ke da nasaba da yaje-yajen aikin malamai da tarzomar ɗalibai ba ƙaƙƙautawa. saboda haka ya kira ga dukkan masu hannu a sha'anin ilimi su dubi wannan matsala da idan basira don ganin an farfado da harkokin ilimi a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.